yau za mu tashi inda malam ke cewa alqira'atu fi sunnatil maghrib alqira'atu fi sunnatil maghrib wa amma sunnatul maghrib al ba'diyya فكان يقرأ فيها قل يا أيها الكافرون wa هو الله أحد wato kira'an da annabi sallallahu alaihi wa sallama ke yi a cikin nafila da ake yi bayan sallan magriba wa amma sunnatul maghrib al-ba'diyya bala yace amma sunna da ake yi raka'o'i guda biyu bayan sallan magariba fa kana yaqra'u fiha qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu annabi ya kasance yana karanta fatiha da kulya a raka'an farko da fatiha da kul Allah ahad a raka'a ta biyu wannan shine hadisin da imamu ahmad ya ruwaito wal maqdisi wan nasa'i wa ibn nasr wa tabarani da haka wannan shine abin da ake karantawa a nafil filin nan da ake na bayan sallan magari ba raka a biyu salatul isha'i kana sallallahu alaihi wa sallam ya qara'u fi rak'atayn min wasat al-mufassal fa kana taratan yaqra'u bi shamsi wa duhaha wa ashbahiha min as-suwar وتارة بإذا السماء انشقت وكان يسجد بها وقرأ مرة في سفر بالتين والزيتون في الركعة الأولى sai abin da annabi yake yi na karatu a sallar isha'i kana sallallahu alaihi wa sallama ya qara'u fi rak'atayn al-ulayayn annabi ya kasance yana karantawa a raka'o'i biyun farko na sallar isha min wasatil mufassal yana karanta awsatul mufassal al-mufassal kuma shine kamar da muka faɗa daga suratu qaf har zuwa karshen suratul nas to ana kasafi gida uku akwai siwalul mufassal akwai awsaful mufassal akwai qisarul mufassal siwalul mufassal tun daga farkon suratul qaf har ya zuwa karshen suratul mursalat awsaful tun daga farkon suratu amma yake har ya zuwa karshen lam yakun allazina kafaru kamar yadda wadansu malaman suka faɗa qisarul mufassal tun daga idza zulzilatil ardu har zuwa karshen suratul nas wannan a ɗaya daga cikin ra'ayoyin malamai kenan akwai waɗansu batutuwan da suka shafi wanda ba wannan ba wajen fayyace mana ina ne siwadul mufassal ko awsatul mufassal ko alqisarul mufassal sai dai abin sani dai surorin da ake kira al-mufassal daga farkon suratul qaf zuwa karshen suratul la to sai aka sa gida uku masu tsawon su tsakatsakiyan su jerin su kamar yadda bayani ya gabata to annabi ya kasance idan ya tashi yin karatun sallar isha'i raka'o'i biyun farko bayan fatiha yana karanta awsatul mufassal shine kamar daga suratul amma zuwa karshen lamin kulli sai zaba surori guda biyu a nan ya karanta raka'a farko wata sura raka'a farko raka'a ta biyu wata sura Mun gane ku? fakana taratan ya qara'u bi shamsi wa duhaha da haka wani lokacin sai ya karanta wa shamsi wa duhaha wa ashbahiha da makamanta wa ashbahiha da makamanta da makamantanta min suwar cikin surori wato kenan kamar ce wa shamsi wa duhaha da wallahi idza yakta ko wa shamsi da la uqsimu bi hadha balad ko da wal fajri ko makamantan haka a rakawoyi guda biyu na sallar isha'i wa taratan bi idza as-sama'u shaqqat wani lokacin yakan karanta iza sama'u shaqqat wa kana yasjudu biha kuma idan ya karanta iza sama'u shaqqat yana yin sujudu tilawa a cikin ta wato wannan shine babban dalili bisa ga cewa iza sama'u shaqqat akwai sujudu tilawa a cikin ta wajen wa iza quri'a alaihim alqur'anu la yasjudu wa qara'a marratan fi safarin bid-din wa zaytun wataran a halin tafiya annabi ya karanta wattini wa zaitun fi raka'atul ula a raka farko cikin sallar isha'i wannan hadisi Imam Ahmad a Imam Bukhari da Imam Muslim da Imam Nasa'i duk sun ruwaito su kamar wanda ya gabace shi ma har Wani naha an isalatu alqira'ati fiha annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana tsawaita karatu cikin sallar isha'i وذلك حين صلى معاذ بن جبل لأصحابه العشاء فطول عليهم فانصرف رجل من الأنصار فصلى فأخ فأخبر معاذ عنه فقال إنه منافق ولما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ما قال معاذ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تكون فتانا يا معاذ إذا أمامك الناس فاقرأ بالشمس وضهاها وسبح اسم ربك الأعلى واقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة النبي هنا سوي تكراتو أشياء وذلك wannan hanin na annabi din ya zo ne shi na salla mu'azu bin jabal bi yayin da ma'azu bin jabal yaje yayi wa mutanen su sallar isha'i fa sawwala alayhi sai ya ta musu karatu ban sarafa rajulun min al-ansar sai wani mutum cikin mutanen Madina ya fice daga masallaci ya fita daga cikin tsawo da ya karatu yayi yawa shi kuma yana da bukatunsa sai ya janye daga bin liman fa salla yaje ya sallata shi kadai ke tafiyarsa wato wannan na nuna idan limami ya tsawaita da yawa kana da bukatu ka iya ka ka janye ka je ka sallah sai ka dai sai aka bai mu'az bin jabal labari game da abin da wannan mutum ke fa qala innahu munafiq sai mu'az yace lalle wannan munafiki ne in banda munafiki waye ke fitowa daga cikin yan wasu yana Allah ya yi kadai lalle wannan sifa ce ta sai fahimtar mu'az kenan walamma baraga zalika ar yayin da labarin nan ya kai ga wannan mutum wanda aka jefe shi da munafiki dakala ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bai wata wata ba sai taborin annabi fa akhbarahu ma qala mu'az ya ba da labarin abin da mu'az yayi yace ga abin da nayi ga kuma abin da mu'az ya faɗa fa qala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ce da mu'az aturidu an takuna fattanan ya mu'az shin kana so ka fitni mutane da ya kai mu'az wato wannan na nuna abinda mu'azu ya annabi bai goyi bayan sa sallallahu alaihi wasallam idza amamta nas annabi ce idan kai wa mutane liman idan ka tashi yi wa mutane liman faqra bi shamsi wa duhaha in dai sallar isha ne me zana karanta wa shamsi wa duhaha wa tabbih isma rabbikal a'la wa qra bi ismi rabbik wal layli idza yaghsha annabi nuna masa ga wadannan surorin ka iya karanta ɗaya daga cikin ko wancan ko wancan ko wancan ko wancan. ba sai ka yi dogon karatu yadda zaka wahalce su fa innahu yusalli wara'aka al Kabiru wa dhaif wa dhul haja yace domin waɗanda ke sallah bayan ka akwai Alkabiru dattijo wanda ya manyanta wa dhaif akwai mai rauni kamar mara lafiya kenan wa dhul haja akwai ma abokin bukata to dan saboda haka sai ka kiyaye haƙƙin su wannan shine hujja kan cewa annabi ya hana tsawaita karatu a cikin sallar isha'i komai ba mu samfurin irin abin da za mu karanta a cikin sallar isha'i waɗannan surori da aka ambata ko karatun da yake kwatankwacin su wajen tsawo ko da ba su ba kun fahimta da kyau salatul laili matashiyar magana ta gaba sallan dare a wani irin salo annabi ke yin karatu a cikin kiyamun laili wa yake yi ko karantawa yake gajeren karatu yake yi ko dogo wa kana sallallahu alaihi wa sallama rubbama jahara bil qira'ati fiha wa rubbama asarra yaqsuru al qira'ata fiha ko kace yuqassiru al qira'ata fiha taratan wa yudiluha ahyanan wa yubaligu fi isalatiha ahyanan ukhra ga kalan da annabi ke yin karatu a cikin sallar da in za ka yi kiyamun dare وكان صلى الله عليه وسلم ربما جهر بالقراءة annabi ya kasance ya zo da dama yana bayyana karatu a cikin qiyamul layl sallan qiyamul layl ko tarawihi ko tahajjud nafila dai ta dare wani lokacin annabi ya so da dama yakan bayyana karatu wa rubama asarra wani lokacin kuma yakan yi asirrance da haka idan ka bayyana yayi idan duk yayi annabin yayi kowanne cikin wannan ku hadisi ne da imamu nasa'i ya rawaito shi sanadin sahihin yukaffiru al-qira'ata fiha annabi yana gajarta karatu a cikin salatun laili a cikin qiyamul laili taratan wani lokacin wa yudiluha ahyana amma mafi yawancin lokuta kuma yakan tsawaitawa kaga da ce taratan wato abu mai karancin faruwa ahyanan ya fi taratan yawan faruwa domin ahyanan jami'i ne taratan kuma abu ne guda ɗaiɗaikun lokuta annabi ya yi gajeren karatu a kiyamun laili kila saboda gajiya kila saboda karsashi kila saboda rashin lafiya za a yi kiyamun lailin amma sai a karatun gajere saboda wani wuzi wa yusiluha ahyana a waɗansu lokuta kuma annabi ya tsawaita karatu wa yubaliku fi italatiha ahyanan ukhra waɗansu lokutan ma annabi na zurfafawa wajen tsawaitawa tsawaitawa ma har tana yin yawa a kiyamun laili hatta qala abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu har abdullahi dan mas'ud yace sallaitu ma annabi sallallahu alaihi wa sallam laylatan wani dare nayi sallah ta qiyamul layl tare da annabi falam yazal qa'iman hatta hatta hamamtu bi amri su'i annabi bai gushe ba a tsaye a raka'an farko har saura kiris in yi mummunan aiki kila sai aka ce da abdullahi dan mas'ud wa ma hamamta bihi me ka kusan yi na mummunan aikin da kace qala hamamtu an aq'uda wa azara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kace saura kiris in zauna in kyale annabi na gaji shi kuma har yanzu bai rukuyi ba maraka an farko ba to ga Abdullahi dan Mas'ud to go musamman idan ka san sifar Abdullahi dan Mas'ud tunda shi dai ba kato bane mai jiki ballantana ka ce kila nauyin jiki ne siririn mutum ne wanda baya da nauyi amma tare da haka ya gaji kuma ga jiya nan bai kuma yi rukuni ba wannan hadisi imamu bukhari da imamu muslim suka rubuta wannan hujja ne bisa cewa annabi na tsayaitawa a cikin sallar dare sannan kuma ya halatta ya tsawaita ko da akwai mamu tare da shi dan sallar dare ba dole bace idan mamu ya ji ya gaji ba dole bane sai ya bi imamu idan an yi raka bi bace aka san karar sai sai sallama ya je kwance sai ya barci amma ba zai ce ba liman tunda muna da yawa a cikin mako ne da ke karatu sai da su su tafi su kyale liman da sauran gwara za a yi ta yi amma kawai ba za su zo ba su masu launi da sai annabi ya ce wa zulhaja sai a ce sallan farilla ce faɗa ka amma sallan dare ba wani maganar zulhaja zulhaja wal yansarif wal yazhab wai surukan nan. an fahimta ku wato falala wajen sallan dare ana son tsayuwa ta yawa shine abinda ibnu taymiya yake dan haka ne ma Allah da zai maganar sallan dare sai kawo maganar tsayuwa bai yi maganar sujada ba dan kar kai bukatan mati yawan sujada ake bukata an fi bukatan yawan tsayewa sama da yawan sujada idan aka samu wani ya adadin raka'a talatin ko arba'in a sallan dare wani ya zo ya adadin raka'o'i goma sha ɗayan nan amma ya yi dogon karatu mai wancan raka'a talatin kila ya karanta izu biyu mai wannan mai raka'a goma kila ya karanta biyu da rabi ko ya karanta izu uku to wannan mai karanta goma din ya kwalala sama da wancan mai yawa da kawai dan Allah ya ce ya ayyuhal muzammil qumil layla fa bil qiyami sai Allah kawo labarin alkiyam wannan kiyam din kenan na bukatun ya zama tsoho a cikinsa kuma za a samu karatu kenan ina fatan kun fahimta wa qala huzaifah ibn al-yaman huzaifah ibn al-yaman yake cewa sallaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama zata lailati na yi sallah tare da annabi a wani dare faftataha al-baqarata sai annabi ya faro karatu daga farkon suratul bakara fa qultu yarka wa indal mia sai nace mai yiwa zai rukuyi idan ya je karshen aya ta 100 thumma madha sai annabi ya zarte ya ci gaba fa qultu yusalli biha fi rak'ataini sai nace mai yiwa zai kasa bakara gida biyu ya raka'a biyu da ita fa madha sai annabi ya ci gaba fa qultu yarka'u biha sai nace to mai yiwa dan ya je karshen suratul bakara to an zo karshen raka'an farko kenan za a shiga ta biyu ثم افتتح النساء yace sai annabi yana gama bakara sai shiga suratul nisa'i fa qara'aha ya karance ta Sun ftataha ala imran sannan ya bude ala imrana fa qara'aha ya karance ta to duk ba wannan ne mai ban mamaki ba ya qara'u mutarassilan yana karatu a hankali a hankali daki daki ba abuja ba ya qara'u mutarassilan qira'a nasassiya a hankali a hankali haka ake tafiya idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbaha idan ya zo kan wata aya da aka yi maganar tasbihi sai ya dakata sai ya yi tasbihi din wa idza marra bi su'alin idan ya zo wata aya da aka ce ku gafara was'alullaha min fadlihi sai ya dakata yace allahumma inna nas'aluka min fadlikal azim ya roki wa idan ya zo kan wata aya da ta ku nemi tsari sai ya dakata sai ya nemi tsari din sannan kuma a cigaba da kira'a wannan ma wata sunnar ce mai zaman kanta a kiyamun laifi wadda galibin limamin da ake tahajjudi an ce mata da an zo ayyuka suke ta ku roki gafara sai neman ya dakata sai ya daga hannu ya roki gafara kuma kowa ma mu kuma kowa roki gafara shi da kansa idan an zo inda ake ce ku roki kaza sai kuma ya dakata ya roki wannan idan an zo kaza sai kaza kamar yadda ya bayyana cikin wani ake. sun maraka sannan annabi ya rukuyi bayan ya karanta albakara annisa ala imran wanda wannan ke nuna cewa ashe ba lallai ba ne baka karanta surori a jere abinda ake bukata dai kowace sura ka bi ayoyin ta a jere amma in ga dama cikin karatu ka iya karanta ala Imran daga baya ka koma ka yi bakara ka zo ka yi ma'ida daga baya ka koma ka yi nisa ka kai dai ka yi gaba an gane ko dan ga annabi yayi suratul bakara a yamakon ya shiga al-imran sai yayi mai sai ya shiga suratul nisa sannan kuma ya dawo ya karanta suratul ali imran daga baya to da suratul bakara da suratul ali imran da suratul nisa idan ko ka hada wato kana da izini kenan har goma sha ɗaya har goma da wani abu izini goma da rabi a cikin raka'a daya wanda sallan nan da ake ta dare wannan ita wanda ake wa a maka a satellite din nan sallan kwana biyar kenan karatun da ake a kwana biyar na kiyamun laidan da mutanen masu yi ganin ya musu tsawo shi annabi ya araka a daya sallallahu alaihi wasallam shi yasa ba mamaki dan kafa sa kumbura barke kamar yadda hadisi ya tabbata da haka ba mamaki dan kafa sa hatta zo faso daga baya saboda kawai tsabagen kiyamun laidan wani soja kake da shi wanda yake da training din da zai haka sai wanda ya training a makarantar annabi amma ba a janguza ko zariya ko ina ne wanda dai training a makarantar annabi zai yi wannan tsayuwar sallallahu alaihi wasallam to kuma wannan shine babban hujja bisa ga cewa a rasa akwai wadansu da suka fito suna inkarin tahajjudi ko kiyamun layl na farko kenan kuma suna inkarin yin sa cikin jam'i na biyu kenan kuma suna inkarin dogon karatu da ake duk waɗannan hadisan guda biyu sun ragargaza su gaba gashi annabi yayi ciki da wa Abdullahi da Mas'ud wai suka ce wai in zaka yi kai dogon karatu sai kai kai kadai amma in zaka yi kaza kaza kai kaza sai dai kai gajeren karatu da jama'a dan me zaka wahala da jama'a hana mutanen unguwa barci in ma ba hana ku barci ba da sallah ai za hana ku barci da goge da disco da wata tsiya ne duk da bandiri kuma da dala'ilu du'a hana ku barci ba gaira ba da bid'o'i sai wani Allah ya sunna da yana hana ku barci da sunna kuma ka wallahi wadansu da dala'ilu da ilina za su hana ku barci kuma babu lada kowa shi tun ba koyi aka da suna annabi ba sai dai duk wannan ba ne dalili ba bisa ga cewa mutum idan zai ta hajji a masallaci to ko da za a sa speaker ita sa speaker din suna da amfani saboda mamu in yana jin karatun ya fi samun karsashi ko na yadda zai ji daɗin daɗewa cikin sallah din da na shaɗi to sai a bude gurgurdan yadda za a jiyar da mamu ba za a bude ba gaba daya dan kar a shiga hakkin waɗanda su kuma ba lokacin za su yi ba ko sun riga sun yi yanzu za su yi barci ko sai nan gaba za su yi sai a bude daidai da mamu za su ta yadda ba a kautar da maslahar farkar da mamu ba ba a kautar da maslahar rashin musguna wani ba to sai a yi komai sai dace da sunna kenan amma haka kawai mutum ya inkara abu wani wajen ba zai iya abu sai ya inkari ya ce babu dan kawai shi rago ne ba zai iya ba wani kuma ya duba ya ga cewa ai tahajjudun nan da ake a masallatai hafizai ne suke shi ko ba hafizi bane ba dan yawa hafizai hasara sai ce babu shi bid'a ne kar ai ha kawai ba dan kawai ba dan shi hafizi ba ba hafizi bane ba in ba za ka iya ba ka kyale mutane su yi mana dan ba za ka iya ba kenan kuma sai ya zama haramu sai abin da za ka iya shine zai zama sunna ya zama shirme kenan Allah ya kare mu mara yace alhadis wato mai kawo hadisin ba zuwa karshe ya kawo mahallin shahid cikin hadisin Wani hadisi imam muslim da imam nasa'i suka rawaito wa qara'a laylatan wa huwa waji'un as-sab'a as-siwan wa qara'a laylatan a wani dare annabi yayi karatu cikin qiyamul layli wa huwa waji'un alhali ma baya da lafiya alwaji'u almarid alhalin ba shi da lafiya duk da haka yi karance as-sab'a as-siwan surorin nan guda bakwai masu tsawo yi qiyamul layli suratul baqara suratu ali imran suratu nisa suratu maida surat al-an'am suratu al-a'raf ba ki da muke nan to ta bakwai din ce malamai suka sabani wadan sukan kawo suratu tauba cewa ita ce ta bakwai wadan sukan kawo suratu yunus cewa ita ce ta bakwai waɗansu kuma sai suka ce a'a da al-anfal da at-tauba in an hada su ne na bakwai din saboda kasancewar ba basmala tsakanin amfal da mai da tauba sai suke mai da su kamar sura daya amma dai maganar da ta fi yawo a bakunan malamai suratul tauba ita ce ta bakwai sai magana ta biyu cewa suratul yunus ita ce ta bakwai to yanzu idan ka dauki al-baqara har zuwa al-araf ka hada da suratul tauba kaga izo 20 da rabi izo dai dai har nawa 20 annabi ya kiyamu dai a cikin rakoyi goma sha ɗaya eh kuma gashi ba da lafiya wa huwa wajibun izu ashirin a dare sallallahu alaihi wasallam duk wannan wato kaga shi dan ya ƙara karfafa alaka tsakanin shi da ubangiji subhanahu wataala shi yasa babban abin da mutum zai yi nemi kusanci zuwa ga Allah shine aikata abin da Allah zai yi farko wajibi kada ka damu da nafilfili alhalin baka gyara wajibi ba idan ka gyara wajibi to kuma sai ka nace da nafilfili ka zanto mai yawan da'a tsakaninka da ubangijinka idan ya zanto annabi na yin haka wanda ba annabi ba ka gani ba da aula kenan saboda haka alamar wato mutum na gari kenan ko don lokaci kyautata alaka tsakaninsu da ubangiji ta hanyar ayyukan da'a irin wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta ko wanda annabi ya sunnantar sallallahu alaihi wasallam وكان احيانا يقرا في كل سوره في كل ركعه بسوره منها a wani lokaci a kowace raka'a sai ya karanta daya daga cikin asaba usiwal raka'an farko fatiha da suratul bakara raka'a ta biyu fatiha da ali imran raka'a ta uku ya tafi haka ya tafi haka sallallahu alaihi wasallam wa ma ulima annahu qara alqur'ana kullahu fi laylatin qat ba a taba ruwaito cewa annabi ya karance ƙur'ani a dare ba gaba ba taba ruwaito haka ba san san bal innahu lam yarda zalika li abdullah ibn amr radiyallahu anhu annabi bai yadda da hakan ba ma ga abdullah ibn amr bin al-as hina qala yayin da annabi ce da shi iqra'il qur'ana fi kulli shahrin in kana so ka zanto mai muzakara na qur'ani ka karanta qur'ani a kowane wata ya zanto kowane wata kai sauka daya wannan ba wai sai in kai hafizi bane ba ba za ka iya dubawa ba za ka iya dubawa kuma za ka iya sayan kafir na Sheikh Khalid Mahmud Rusufani ko na Zaifi ko na wane ne daga cikin manyan malaman da kai da su kake fahimtar karatun su kana sa kasar din kuma kana bi ka bude Qur'anin ka idan ka dauki kasar daya mai izo biyu din ka sa da safi bayan sallan in kana bi kaga ka karanta izo nawa biyu gobe sai ka sa kasar din da ke bi masa biyu ka sa haka gata ka sa haka wannan wai in ma baka iya da kanka kenan in ko zaka iya da kanka kaga sai ka karanta kana gani in ma haddaci ne kuma ka karanta kuma a haddaci in ma mahaddisi ne kaga dama zaka duba to ladan kallon bakajin qur'anin daban kuma ladan karatun qur'anin daban da haka wanda ya karanta yana gani yana da karin lada kan wanda ya karanta a haddace kadai to kuma idan mutum zai kasance ya sa wannan a cikin sallar sa tujiri kullum kai izu biyu to ko me kamanta kenan wai cin tsiran mata me na manta a ce kullum me ya raina na ko kullum ka karanta izu biyu a cikin salatin lailin ka yau ka tashi sai karanta izu biyu gobe ka karanta izu biyu duk wata ka sauka ka hada tsakanin muzakara na alqur'ani ga kuma qiyamul layli za a rubuta ka cikin wallazina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama za a rubuta ka cikin wazakirin Allah kaseeran wazakirati a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran azima za ka shiga karkashin tatajafa junubuhum anil madaji yad'un rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jaza'an bima kanu ya'malun in kana yin wannan a karshen dare karfe uku da rabi ko karfe hudu sai a sa ka cikin wa bil asharihum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum duk ga ayyukan falala na in ka kur'ani qur'ani ka bi hadisi ba kawai a baka wani tarbi ba da ladane da alamu ba adadi kai ta farta wadansu lafazan kai da baka san su ba daga Allah ba ba daga annabi ba ba daga Abubakar Siddiq ba ba daga Umar ko Usman ko Ali ba ba daga maliku ba ba daga Shafi'i ba ba daga Ahmad ba annabi ya ce da shi ikra al-qur'ana fi kulli shahr wannan yana da kyau mutun ya sawa kansa lokaci yanzu in za ka karanta izu biyu duk nauyin bakin ka cikin dai wato awa sai za ka iya karanta izu in kana da gogari zai faka idan ka jarraba wanda Allah bai wa sauran baki kuma zai iya yin karatu din da tasbihi da komai kana gunna kana menene duk cikin awa sai za ka karanta izu biyar na jarraba wannan na gani duk awa daya da karanta izu biyar ko izu duk awa daya to idan ku a cikin sallah ne kaga wato zaka iya karanta izo bai kenan ko awa ɗaya da rabi ko awa biyu zaka iya karanta izo bai cikin sallah ba tare da kawo halar da kanka ba tare da sai wata ya tso da yawa ba to kaga duk wata a ce ka sauke qur'ani wannan ba karamin falala ba ce musamman kuma yanzu zaka dinga karantawa a ɗakin ka sai ga kana karawa ɗakin ka ko gidanka din albarka musamman yanzu a karanta a rumfarka ta kasuwa kuma sai ka dinga a wajen albarka ko a ofis ɗinka sai ka sawa wajen albarka sai kasance ka ne santar da shaidanu daga wajen shayatunul insu wal jinni qala sai ya ce yace qultu inni ajidu quwwa abdullahi bin amr bin al-az yace kai ni kan ina da himma sama da haka a ce kawai a wata soke qur'ani ina da himma da karsashi sama da haka qala sai ce yace a qara'ahu fi na layla to cikin dukan kwana 20 ka karance in ni qultu inni kowa. Ya ce ina da karfi sama da haka qala fa a fi saba'in wala ta tazid ala zalika annabi ce da shi karance qur'ani cikin kowane mako daya kada ka kara akan haka karatu na nutsuwa kenan cikin mako daya ka karanta qur'ani kada ka kara ka wannan hadisi imam bukhari da imam muslim suka rawaito thumma rakhasa lahu an yaqra'ahu fi khamsin sannan daga baya annabi ba shi rangwame ce kai in ka dama ma ka iya soke qur'ani cikin ko da kwana biyar thumma rakhasa lahu wannan ko imam an-nasa'i da tirmidhi suka rawaito wa sahaha thumma rakhasa lahu an yaqra'ahu fi salatin sannan annabi ya ba shi rangwame ce a a in ma ka dama cikin kowane kwana uku ka iya soke qur'ani shine dan gashi shi a cikin dare yi ido a shirku gobe a sake ido a shirku ba sake kaza sa kuke shi kowane dare duk mutumin da yake hadisin qur'ani inda zai jarraba wannan sai ga ya samu hanyar muzakaran qur'ani mai sauki mai saukin gaske hanyar muzakarar ta alqur'ani wannan hadisi na cewa yayi masa rangwame ya karance shi cikin kwana uku Imam Bukhari da Imam Ahmad suka yi wani nahahu an yaqra'ahu fi aqall min zalika annabi ya hana shi karance qur'ani cikin abin da bai kai kwana uku wannan imamu darimi da sa'id ibn mansur suka rawaito bi sanadin sahihin wa allala zalika fi qawlihi la annabi ya kafa dalili wajen hana shi da yayi wajen karance qur'ani cikin abin da bai kai kwana uku ba ya hana shi ya kafa masa dalilin cewa man qara'a al-qur'ana fi aqalla min thalathin lam yafqahu wanda duk ya karanta Qur'ani a cikin kwanakin da ba su kai uku ba to bai fahimci Qur'anin ba wa fi lafzin a cikin wani lafazi daban kuwa yace la yafqahu man qara'a al-Qur'ana fi aqalla min ba ya da fahimta wanda duk ya karanta Qur'ani cikin abin da bai kai kwana uku ba an gane ku wannan imam ahmad ya rawaito hadisin farko wannan nabiyin kuma wato imam darimi da tirmidhi dukkan su hadisai ne sahihai an gane wato kenan zai samu ya fito a cikin karatu su kwana uku zuwa abin da ya sama ne da abin da ake bukata a karatu ba yawan ba baka karanta daidai kuma in kana karanta kana daukan yizna wato kullum karka damu da cewa karatun da yawa karatun da zai sama tasiri tsakaninka da ubangijinka so ake qur'ani in ma baka karantawa kana saurari to in ma saurari kake ka zanto cikin waɗanda waɗanda suke Allah na idza zukira Allah wajidat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun wanda in an karanta musu Qur'ani sun ji sai ayoyin su ƙara musu imani to wani irin karatu ne ayoyin za su ƙara ma imani in ana yi daidai ana karantawa da makharijul furu Allah rabtar da lafazin ba a hausantar da lafazin qur'ani ba har kullum qur'ani an saukar da shi da harshen larabci wa kazalika anzalnahu qur'anan arabiyya bilisanin arabiyyi mubin lisan alladhi yalhiduna a jami'in wa hadha lisanun arabiyyun mubin an saukar da shi da harshen larabci da haka in zaka karanta shi sai yi kokarin fitar da haruffa gurgurdan yadda larabawa ke yi mutanen mu sai su ce wai wannan kakala ne an yi ga bakin fata kana wani kakale kakale a rabu da su jahilci ne wannan an ba haka ba qur'ani balaraban littafi kuma sun san annabi sallallahu alaihi wasallam balarabe ne shi wanda ya da alqur'ani da haka ko baka yin larabci a bakin to ka larabtar da alqur'ani wajen fitar da haruffa amma kar ka karanta shi da Hausa duk wanda yake karanta qur'ani da Hausa to kawai bai karanta ta kenan ma والليل aka سجي ما ودعك ربك وما قلي وللآخرة khayr abada Allah. wani kuma wallahi ne za ka ya? ma wanda aka rabuka wa ma qaliya wala lakiratu khairul laka min aludiya wallahi duk wanda ya wannan mai karanta qur'ani ba duk wanda ya wannan mai karanta qur'ani ba ba wai ta sai kai kakale irin na Abdul Basir ba ba wai sai kakale irin na Maryam wani ba halittar da Allah ya maka ita za zaka yi kokari fattakullaha mastata'at ku ji tsoron Allah gurgurdan ikonka ma amartukum bihi fa'atu minhu mastata'atu la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha gurgurdan abin nan wa والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها هذه كجندي لفظا mun بانك ya sha bamban da sauran yarenka na Hausa ko wani yarenka na Yarabanci ko Kanuri ko ma waye ya zanto dai ka karanta Qur'ani da lisanin Arabiyyin ba wai sai ka rera murya irin yadda ake koda murya baka iya baka ce sai kai dole kai yadda ka iya sai Allah baka lada ana so a yi taganni bil Qur'an kamar yadda hadisi za su zo kan at-taganni bil Qur'an Qur'ani kuma shine lelawa idan an ce taganni shine lelawa ma'ana karkai masa karatun jarida سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر كلا كون دنيا فهدي كذا كويا منا سو اكي كريره سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى سنة ليلة شاكي نكسيا سيدي تغني حديثي ده هو أكون ba wai a taganni kai waka da shi irin yadda zaka ji kamar wani kasar na Abdul Basit da yake wa wannan suna Allah wannan bid'a ne wannan tangimin bid'a ne ba shi ne taganni ba wannan su da ni ala taganni asalin taganni rera Qur'ani ba wai waka da qurani ba mhm. sai su gyara wanda suke karatu irin wannan na Hausa kashi biyu ne amma akwai wanda sun samu malamin da zai gyara musu karatu amma girman kai yana su je koya suna da laifi kenan idan kuma ba su samu wanda zai karantar da su ba sun rayu a kauye sun rayu inda ilimi sun yi nisa da inda ilimi yake suka karanta qur'ani da daidai wannan karatun nasu to ana sa ran Allah ya ba su lada ya musu gafara inda kuskure yake ga mutum ya san cewa ga inda zan je in koya yake zuwa ko girman kai ya hana shi ko kaza ya hana shi ko kaza ya hana shi galibi tun da mu kasar Hausa an daɗe ana samun ta Qur'ani masu tarin yawa to zai ga mutum ya karanta Qur'anin bai san dokokin karatunsa ba to kila ka zo wanda zai karantar da kai dokokin karatu kuma shi ba hafizi bane to babu yanda za a yi hafizin da ya haddace Qur'ani ya zo ya girma wani wanda bai haddace abin da ya riga hana gardawa ma karatun ilimi kenan dan su idan sun ganka a zaure kana karantar da wani ahli zai ce wai koran Qur'ani Qur'ani ne kore ka kada sai yadda zaka yi kaje kana wajen sai an dabaru gani suke idan ana neman jahili a duniya idan aka same ka doka ne raqamul awwal jahili number 1 jahili saboda kawai su hafizai ne Allah ba su haddan Qur'ani to kaga irin wannan fahimtar da suke da ita da wuya mutum bayan ya zama hafizin Qur'ani ya zo ce kuma za a koya masa wani tajwidi ko yadda zai fitar da makarin hurub ya yadda to amma ana samun wanda Allah ya so shi da arzikin duniya da lahira sai ga mutum ya kaskantar da kanshi ya yarda wanda zai koya ma tun da ka hafizin ne albarkacin Qur'ani sai ka zo ka fi shi yawa amma ka kaskantar da kai shi ne da haka duk wanda Allah baiwa alkur'ani mai girma ba karamin kyauta Allah ya masa ba ba karamin baiwa Allah ya maka ba duk zurfin da mutane suka yi maka rata da ilimi na shekara uku ko shekara uku matakar kai hafizi ne ka zo ka fara ilimin to sai ka kamo shi albarkacin alkur'ani sai ga cewa kai mu budan duk suna hannunka in larabci ne na dama qur'ani larabci ne da kai ka haddace kamus din larabci gaba ɗaya ne a kanka duk wata kalma tana cikin kanka kullu kawai a cikin kanka da an kawo ta kaza kaza kaza sai ka kawo shi cikin alqur'ani an bayyana ko wannan sai mutum ya abin da duk wanda Allah ba shi Qur'ani kare ya saka shi wajen kiyaye haƙƙinsa da kokarin karanta shi da kokarin sanin ma'anarsa da kuma dagewa wajen neman ilimi idan ka dage cikin neman ilimi shekara biyu uku hudu biyar sai ga Allah ya sanya albarka jama'a da dama suna karuwa da ilimin ka ba cewa kai kana yi ba ga waɗansu sun riga ka fara ilimi shekara goma shekara ashirin har yanzu ba a san me suka fahimta ba kuma su ma ba su san komai me suka fahimta ba amma abin sai kai ya ce da ba ka ba duk ma da cikin Qur'ani yana kowa kallon gani gani ne duk wanda ya karatu irin na lokacin da na gardawa yana da Qur'ani gani shi kowa jahili kuma ka san mutane suna rena su fa ko to kallon kallo ake wa juna wato kana masa kallon jaki shi na ba kallon da bai bai ثم في قوله له سنن النبي فدا واشي عبد الله بن عمرو بن العاص yace fa inna li kulli abidin shirra duk mai ibada sai ka ga yana da shirra abinda ake nufi da shirra wato nashadi cikin ibadarsa wa li kulli shirratin fatra kowane irin nishadi da take da shi cikin ibada kuma za a ga kuma gajiyawa za ta biyo bayan sa za ta ji ka kosa akwai kosawa ta tare da fa imma ila sunna wa imma ila bid'a to akwai wanda in yi sunna ya gaji a maimakon ya dauki wata sunna da bata kai wancan ba kuma ya shakata da ita sai kuma ya koma bid'a shine ce fa imma ila sunna imma mutumin da yayi ibada din yana cikin karsashi in gajiya ta zo imma ya sake karkata zuwa ga wata sunna din wa imma ila bid'a ma kuma ya tafi zuwa ga bid'a faman kana fataratuhu ila sunnatin faqad hatada dukkan wanda fataratuhu sa ko sa ya kasance ila sunnatin ya dawo daga wata sunnan ne mai wahala zuwa ga wata sunnar bata kai ta wahala ba faqad hita da wannan ya shi wa man kana fataratuhu ila ghairi zalika faqad halaka wanda sa raunin sa ko sa ya kasance ko abin nan zuwa ga wata zuwa ga abin da ba sunna ba kuma baka da halaka to wannan ya halaka ga misali an sunnanta mana sallah a tsaye za ka yi raka'a goma sha ɗaya kowace raka'a kana karanta ko izu ko rabin izu ka yi raka'a shida duk kawonka kuma sun riga sun gaji amma ko ba bacci kake ji ba amma gaban ka sun riga sun gaji to kaga lokacin da ka fara raka'an farko da ta biyu da ta uku duk kana cikin nishadi da kaje ta biyar rauni ta shida kuma rauni ya kan maka to sai ka yi yaya nan sai ka sauna sai ka kara sa abin a zaune li kulli abidin shirra an gane ko li kulli sirratin fatra fa in ma ila sunna a tsaye da kake da zuba sunna bane ba yanzu ka koma zaune ba sunna zaman da zaka yi sai ka kuma ya baka wani sabon nishadi sai ya ƙara sarakawokin da suka rage kana zaune wannan mun karanta hadisin wannan a baya ka iya fara kiyamun laila tsaye ka ƙara sa a zaune ka iya rabi a tsaye rabi a zaune ka iya tsayawa a zaune ka yi karatun har sai ka fi sanyin rukuyi sannan ka tashi kai rukuyi haka ne ko tun mun karanta wannan hadisan baya in kuna rike to kaga wannan sai ya zanto fatara ne min sunnatin ila sunnatin ukhra to amma fatara min sunnatin kuma ila bid'atin mutum ya zo yayi wannan na sunna kuma da ya gaji kuma sai ya je ya kama wata bid'a kaga wannan kuma annabi ce duk wanda ya wannan ya halaka wanda kuma yawancin to yake kun fahimta da kyau wannan hadisi Imam Ahmad da Ibn Hibban suka rawaito shi ولذلك كان صلى الله عليه وسلم لا يقرأ القرآن في أقل من ثلاثة da haka annabi baya karanci alqur'ani cikin abin da bai kai kwana uku ba wa kana yaqulu man salla fi lailatin bi mi'atay ayatin fa innahu yuktabu min alqanitin almukhlisina wanda duk ita tashi cikin dare yayin kiyamul lili da aya 200 fa innahu yuktabu min alqanitina za a rubuta shi cikin masu da'a almukhlisina masu ikhlas an gane ko lamba ta takwas a to me ya kai lamba ta takwas wajen da kulle abidin shirra bi kasar shi ne al jama'a wa tashdidir ra lafazin shirra idan kai wa shinun kasra kuma kai wa rashidda hiya nashaq wal himma shine karsashi da kuma himma wa shirratu shabab a larabta akan ce shirratu shabab ana nufin awwaluhu wa hiddatuhu wato wajen gafin samartaka kenan قال الإمام الطهاوي إمام الطهاوي يتي هي الحدة في الأمور التي يريدها المسلمون من أنفسهم في أعمالهم التي يتقربون بها إلى ربهم عز وجل إذا أنت شرة ita ce alhidda fil umuri wato karsashi wajen zartar da al'amura allati yuridu almuslimuna min anfusihim fi a'malihim wanda musulmai suke son su ga suna yin hakan dangane da ayyukansu allati yataqarrabuna biha ila rabbihim azza jalla irin ayyukan da suke neman kusanci zuwa ga wajen Allah wa inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ahabba minhum fi ma duna alhiddati allati la budda lahum min alqasr anha wal khuruj minha ila ghayriha abinda annabi ke so wajen karsashi yana son karsashin da yake wato دون الحدة التي لا بد من أحب لهم فيها ما دون الحدة التي لا بد لهم من القصر anha ya to ina san su himmatu irin himmar da dole dai idan ka fara ta to zaka ji ka dan gajiya to in ka dan gajiya to kuma sai ka koma zuwa ga wani abin daban kar ka ce bayan ka gajiya kuma zaka dora akan bayan ka gaji wannan sai to ka fita daga sunna kuma zaka yi bid'a cikin abin da yake nafila ne duk nafila in ka gaji ka dora akai an fahimta ku sai ka tsaya ka zama ka karasa a zaune in a zaune ta gagara barci ya kama ka kai barcin ka a lokacin kuma shine sunna a kiyamul laili kana ce a kiyamul laili na san yi barci ya kama kana yake ana sallah ka fita ka je kai arwala ka sake wankewa ka sha shayi ka sana suke duk ba sa ka wannan ba ka kwanta kai barcin ka kawai ba abin da ya dame ka in barci ya kama ka kai barci an gane ko وأمر بالتمسك من الأعمال الصالحة بما قد يجوز دوامهم عليه ولزومهم إياه annabi ya umarci mutane da yin riko na cikin ayyuka na gari irin abin da zai iya yiwa su dawwama kai zai iya wa su sulzunce hatta yalqaw rabbahum azza wa jalla haka sadu da ubangijin su wa ruwaya anhu sallallahu alaihi wa sallama fi kashfi zalika al ma'ana an ruwaito daga annabi wajen fayyace wannan ma'ana idan imamu sahawi annahu qala annabi ya ce ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla irin ayyukan da Allah ya fi kauna sune wanda aka dimanta ko da sun zama kaɗan wanda aka dimanta ba a dainawa an gane ku qultu wa hadha alhadith alladhi bi qawlihi ruya wannan hadisi da imamu sahawi ya kawo inji albani wanda ya bude shi da cewa ruya sahihun muttafaqun alaihi hadisi ne sahihi bukhari da muslim sun ruwaito shi min hadisi aisha radiyallahu anha hadisin aisha ne wato bai kamata ba da ya ce ruya tunda in sun ce ruya yana nuna hadisi da wa ya yaqulu man salla fi lailatin bi mi'atay ayatin fa innahu yuktabu min al-qanitin al-mukhlisina mun yi wannan ko wa kana yaqra'u fi kulli lailatin bi bani isra'ila waz-zumari annabi ya kasance kowane dare yana karanta suratu bani isra'il suratul isra'i kenan da kuma suratul zumari wannan hadisi ahmad da ibnu nasar suka ruwaito shi wa ya yaqulu man salla fi lailatin bi mi'ati ayatin lam yuktab min al-ghafilina annabi ya faɗa cikin wani hadisin yace duk wanda a dare ya karanta aya ɗari to wannan ba a rubuta shi cikin gafalallu wanda bai karanta ba fa وكان أحيانا يقرأ في كل ركعة قدر خمسين آية أو أكثر wani lokacin cikin kowace raka annabi na karanta gwargwadon aya hamsin ko sama da haka wa taratan ya qara'u qadra ya ayyuhal muzammil wani lokaci cikin kowace raka'a ta qiyamul layl kuma yana karanta gurgudan ya ayyuhal muzammil zuwa karshen sura wa ma kana sallallahu alaihi wa sallam wannan wato duk wannan hadisi ne ingantattu game da kudi wa ma kana sallallahu alaihi wa sallam annabi bai kasance yana sallatan dare ba gaba daya sai dan kadan a cikin lokuta irin wanda ba a yi kiyasi a kansa abinda malamai ke cewa annadiru la hukuma lahu ko al'andaru la qiyas al'andar la hukuma lahu wato eh, eh, eh, akan cewa abu mai yawa ko a ce kalil ko nadir mai yawa dai an san shi kalil kuma kadan kenan to nadir shine akallul kalil kenan abinda ma bai kai kadan ba ila ya faru so ɗaya ko so biyu wanda baka iya gina hukunci akai annabi kullun sai ya yi kiyamul laili to sai aka samu a cikin dukkan kiyamul lailin da bai taba sallatin dare gaba daya ba sai so daya ko sau biyu to yanzu ka iya mayar da sallatin dare gaba daya ya zanto sunna saboda mai ba za ka mai shi sunna ba dan ba ne mai rinjayen faruwa ba mai karancin faruwa ne da haka ba a gina hukunci kansa da haka yace annabi baya sallatan dare gaba daya illa nadira wani hadisi muslim da abu dawud suka rawaito albani yace qultu wa li hadha al hadisi wa ghayruhu yukrahu yukrahu ihya'ul layli kullihi da'iman aw ghalib saboda wannan hadisi ta cewa a jingina mai imam Abu Hanifa fama fi hadha fadilatun tuzkar dan mutum yayi shekara 40 yana sallatan asbahi da alwalai isha'i ba wata balala da ya tabbatar wa kansa tunda ya saba ma annabi cewa me shi wa ayi wannan mafarkin wai wannan mafarkin ya buwa ni fa ya yi mafarki ya gama tsara aljanna sai aka ce sadakin ta shine ya ya rika tahajjud tun wannan lokacin shine ba barci har sai kwana shekara 40 duk wannan bin jannatul akazi alwabu ba a gina hukunci da mafarki وكان الأولى بمثل هذا الإمام أن يأتي بالأفضل shi a azadi ya ce abin da ya fi dacewa da abu hanifa ya kawo abin da yake mafifici wajen aikata ibada ko abin da yake mafifici ko shine wanda aka yi koyi da annabi ba wanda aka saba masa at-tahara li kulli تجديد li kulli صلاة afdal wa أفضل wa akmal yace da a ce mutum ya shekara arba'in yana sallan asuba da alwalai isha'i har gara a ce ya shekara arba'in kowace sallah na wata alwalanta saboda me ba shakka cewa jaddada tahara ga kowace sallah afdal wa tammu wa akmal abu ne mafi balala abu ne mafi shiga mafi kamala hadha in sa anhu annahu sahara tiwala al-layli 40 sanatan mutawaliyatan wannan fa duk ma in ma ya inganta din kenan in ji sarrun abadi wa hadha amrun bil mahali ashba yace wannan abu ya fi kama da abin da ke baya faruwa wato mustahili kenan وهو من خرافات بعض al الجهال wannan yana cikin khurafat wato karerai kenan wanda waɗansu daga cikin yan takifan mazhaba jahilai suka kago suka dingina masa qalu fi abi hanifa wa ghairi sun jingina wa Abu Hanifa wannan sun jingina wa wannan sa wajen malami wa kullu zalika makzubun sai da bada ce duk wannan kare rai ne akwai wani malami ma sai ya sai kuma ya tara dalibai ce wani ya faɗi wani sunan shehi yace shine yayi shekara 40 yana sallan asubahi da alwalan isha'i kaga wannan can sai Abu Hanifa shi kuma ya ba shehin sa ya faɗi wani sunan shehi yace shehuwa ne shine yayi wannan sai wani dalibi din take ya daga hannu yace to wannan mutumin bai cancanta ya zama waliyi ba ma yanzu yanzu ake zama musulmi adal to saboda me zaka ci haka yace kun ruwaito mana cewa yana da mata yana da ƴaƴa tun da ya kada arba'in yana sallan azbayi da alwalan isha'i kenan da dare baya kulawa da matan matansa shekara arba'in ka san da matan bida kullun cikin kudi sai malami ya tayar da rigima sai hayaniya idan sa yayi ja ya hada gumi an sa shi a kwana ila bai yi tunanin in ya ce kaza ya ce masa kaza ba shi yasa ka san suke rufe kofar addu'a a kofar tambaya kai kar wanda ya tambaya duk wanda ya tambaya wai ba zai rabota ba yau malami ba a sa wa sallim al lahu la ta'dal sallama masa al'amari ka ce dan me walau bi isyanin ata idan furid ko sako kaga malam yayi to wai an wajarta sabon shi yasa yayi a lokacin karka ce dan me yayi kaji inda aka gina tsari sufanci kenan haka suka gina kayan su na cewa me zai zo nan gaba zai zo nan gaba wannan ya wuce bayan zai zo nan gaba فقد راقب عبد الله ابن خباب بن الأرد ابن الأرد وكان قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله الليلة كلها kaga abdullahi shine fa'il ibnu khabbab ibn al-arad wato ibnu khabbab ya zama to wato abin nan kenan badal kenan rasulullahi shine mafulan bi faqad raqaba abdullahi ibn khabbab ibn al-arad abdullahi dan gidan khabbab ibn al-arad wa kana qad shahida badra ma rasulullahi ya kasance ko ya hadarci yakin badar tare da annabi shi wannan abdullahi din raqaba rasulullahi ya kiyaye annabi sallallahu alaihi wasallam allaila ta kullaha wato wata rana annabi na sallah da dare sai tsaya yana kallon annabi yana auna dare yaga zai sallaci rabin dare ne ko kashi biyu bisa uku ko dare gaba daya yana kiyaye da annabi annabi na sallan dare har sai da ga annabi ya sallaci dare gaba daya wa fi lafzin a wani lafazi fi lailatin sallaha kullaha wani dare annabi ya sallaci shi gaba daya hatta kana ma alfajri har sai da alfajri ke to falamma sallama min salatihi yayin da ya kammala sallar sa kana lahu khabba sai khabba bai ce shi ya rasulullah bi abi anta wa ummi yace fansar wato na bayar da mahaifana a matsayin fansa gare ka ya annabin Allah laqad sallaita laylata salatan ma ra'aytuka sallaita nahwaha a wannan daren kai wata sallah da ban taba ganin kai irin ta ba kaga wannan yanzu annabi yayi abin da nadir na wuce ya sha ganin kiyamul lailata amma dai wannan a da dare gaba ɗaya bai taba gani ba fakala sai annabi ya ce da shi ajal yace na'am haka ne lallai kan yau na yi sallar da kai ba ta taɓa ganin nayi ta ba sai ce innaha salatu raghabin wa rahabin yace sallah sai ta kunshi ar-raghabu kwadayin aljanna war rahabu sai tsoron wuta wa inni sa'altu rabbi azza wa jalla salata khisal na roki ubangiji na al'amurra uku fa bani sanataini wa mana'ani wahidatan ya bani biyu ya hana ni daya سألت rabbi alla yuhlikana bima ahlaka bihi al-umam na roki ubangijin mu kar ya halaka mu da irin abin da ya halakar da al'ummomin da suka gabace mu kar a halaka mu da irin azabar adawa ko samudawa ko ta mutanen annabi lutu azabar kwabde kowa ya mutu na roki Allah wannan wa fi lafazin a wani lafazi Allah yuhlika ummati bi sana kar ya halakar da al'ummata da fari fa faniha sai Allah ya bani wannan din وسألت ربي عز وجل أن a يظهر علينا عدوا Na roki Allah kar ya taimaki abokin adawar mu wanda baya cikin mu ya dora shi akan mu ya gallaza mana fa fani ha Allah ya bani wannan har a tashi kiyama kafare ba za su taba burkushe musulunci ba gaba daya sai dai sa iya samun wadansu musulmi a Najeriya masu rauni a yi musu lilis musulman Pakistan kuma ko na Afganistan masu jihadi su kuma su turmu da hancin kafirci a kasa tunda suna jihadi wannan da ba su jihadi kuma a wulakanta su ko sayawa yan tafa balewa su wulakanta mu ko katafawa yan zangon katam su wulakanta mu ko zuwaye su wulakanta mu tare da cewa inda za mu tafi mu je mu kamo su sai mun musu kamun kaji musulmin Kano in aka hada adadin su kawai da adadin dukkan ba sai inda yake a duniya ko ba ta tafi za su je kama su daidai kamun kaji ba kowa bane su amma saboda raunin mu saboda ba komai din mu ba sai muka kyalace sai su wulakanta musu wulakanta da yan uwan waye zango ka tafi karfin musulmi su zauna yau kuma tafi abu da tafi karfin musulmi su zauna yau ko an yi gidajen ce musulmi su zauna sai arna su zo su ce za su yi yanka ko sai kowa ya tafi sa kuma shikenan duk ana nan kowa an yi shiru abin da ake fama kowa motar yayi gidan yayi shaddar yayi komai na komai na yayi sai lula ta yayi ko shine abin da kowa ya sa a gaba ba wanda ya mayar da addini a matsayin ita ce ajandarsa ta farko duk wanda kaga zai musulunci to ya rasa me zai yi to zai ce ba za a yi musulunci lokacin da yake aikin dan sanda ko aikin soja ko yake kwangila ko yake aikin gwamnati shekara ashirin ashirin da biyar zai yana aiki lokacin da duka kawo masa addini zai ce wallahi baya da lokaci in an gaice shi mitin a masallacin unguwarsu kusa da gidansu baya da lokaci makarantar islamiyyar unguwarsu baya da lokaci kowa baya da lokaci sai yi shekara talatin an tsotse shi a aikin soja an tsotse shi a dan sanda an tsotse shi a aikin gwamnati komai ya kare an masa ritaya sai fansho daga ratutu kuma sai dawo gida wa lokacin kuma zai rinka neman masallaci yana zama a sahun gaba wai kawai yaudare mu dan in ya mutu mutane mai masa sallah sai in mutum ya rasa komai zai to kuma sai ya addini addini baya cikin ajandarsa kwata-kwata sai lokacin da ya rasa mai zai a rayuwa sai mutum yake zai addini to wannan shine ne abinda mutanen mu suke ko in ce da yawa daga cikin mutanen musu ɗaya ɗaya ku ne wanda zaka samu wai yana soja ya damu da addini yana babban dan sanda ya damu da addini shi ne babban dan sanda yana rasa da addini ko yana babban soja na rasa da addini shi wai tunda ma soja ne ajini yake ba kamar sauran mutane bane ba shi in yana magana ma karkai musu yayi soja yana magana kai kana magana kamar mutum da mutum haka wai soja zai ce ma wai kamar mutum da mutum haka wadan ya sa kai wai ya ina magana kina magana kamar mutum da mutum a ji wata tsiya wai ya zama wani abu daban kawai don ya zama soja to wannan abin da yasa ke da annabi da ya roƙon a halaka da mu gaba ɗaya kafiran duniya su taru su fi karfin musulman duniya gaba ɗaya lokaci guda ba zai yi ba ko da an fi karfin waɗansu a wani bangaren ka samu waɗansu suna da ƙarfi a wani bangaren yanzu musulman afganistan suna da karfi sun kori rasha kowa ya gani a idan duniya sun kori waye kowa ya gani a idan duniya duk wannan kaga suna da karfi kenan haka musulman da ke filifin duk irin gwagwarmaya da ake tun lokacin shugaba marcus zuwa yau an na gwagwarmaya har yanzu an kasa gamawa da suna jihadin musulmi sun fi karfin a ce za a turfasa sun fi karfin haka ai ta bugawa dai suna nan a rike da musulunci wanda suke da launi kuma kenan, ga mun nan da yawa amma kuma ya zama yawan shi kenan babu shara annabi ya roki abu guda biyu na farko kada a hallaka mu irin hallakar wanda aka wa al'ummati da suka gabata na farko kenan ko na biyu kuma kada abokanan adawa su ci nasara akan mu mu duka wanda shine sharhin sa ya gabata wannan duk Allah ya baiwa annabi wa ta'altu rabbi la yulbisana shi'a na roki ubangijin mu addu'a ta uku kar ya garwaya mu mu zanto kungiyoyi daban-daban masu gaba da juna masu fada da juna ko kafirta juna fa mana'ani ha sai Allah ya hana ni wannan yace wannan kan ba za a baka ba wannan dai ba za a bayar ba to kaga wannan shi ne abin da ake kuma annabi ya faɗa yake cewa duk yadda kafirai za su yi ba za su nasara ba kan ku amma ko nake ji mu tsoron ko ku jawo a ci nasara a kan yace idza waqa as-sayf fi ummati falan yurfa ila yawm al-qiyamah in dai takobi ta fara aiki cikin al'umma to ko ba za ta daina har kiyama ta tsaya kaga lokacin annabi musulmi ba sai ya fara kan junan su ba lokacin abubakar ma ba a fara ya kan juna ba ko har sai wani lokaci sai lokacin da aka kare da kashe Umar da Khattab dama annabi ya ce shine kofar fitina a cikin hadisin Huzaifa cewa lalle akwai fitina tana zuwa za ta shafi musulmai amma kafinta akwai wata kofa sai yi tambaya ya ce wannan kofar bude ta za a yi ko karyawa za a yi annabi ce inda za a bude ai ya mai ruwa a rufe karya ta za a yi tunda ta karye kuma ba za a rufe ba ce matukar kofar nan ta karye to fitina za ta kunno kai cikin musulmai kuma har a tashi kiyama to ko karye kofar kai shi Umar shine kofar fitinar wanda ya hana ta tashi sai ga yayi kabe kabe a maimakon a yi masa juyin mulki a tare shi a sa wani sai ga cewa a kashe shi a huta kaga an kare kofa kenan tun da aka kashe shi kofe sai fitina ta sai fitina ta cikin al'ummar musulmi to wannan kuma annabi ce ba za ta kashe ba har kiyama ta tsaya ba wata rana da zaka iya samu kashe musulmai sun hada kansu gaba daya sai dai kai wajibin ka ne ka dura idan musulmai sun yi sabani duk in an yi sabani annabi ya bada ma'auni ya ce za ka kashi 73 kuma yace ɗaya ne yan aljanna cikin kasusu wannan so menene alamar sun zama yan aljanna dan kasancewar su akan abin da annabi yake kai shi da sahabbai to sai ka nemi su waye wanda suke kan abin da annabi yake kai da sahabbai sai ka bi su duk wanda ya tsaya akan abin da annabi yake kai shi da sahabbai to shine abokin tafiyarka kar ka lura da wasu ka fi yawa wa suka fi kaza wa suka fi kaza wane ne yake kan abin da annabi ke kai shi da sahabbai to duk wanda ya bonna ya riga ya huta wanda annabi yake kai kuma shi da sahabbai ba ka iya ce shi da sunan kungiya daya ka bashi adiresi daya ba suna ko sayan bol za ka kalla ba magana da aikin mutum mutum ya iya sa suna ya ce shi shine ahlus sunna wal jama'a gaba daya ko ya ce sune jama'atu ansarus sunna ko yace ne jama'atu kaza ko jama'atu kaza duk suna masu daɗi na sunna amma aikin da maganganun sai ya saba wa hakikanin sunan da aka ba to kaga wannan ba ruwanka da sunan kai tanzuru ila mazmun la tanzuru ila lafita kawai ba wai kawai zaka kalli sayan bondin ba abinda zaka kalla me ake gudanarwa a aikace da magance shi ne abokin tafiya saboda haka ka iya samun kungiyoyi goma ko ashirin ko talatin dukkanin suna dangantuwa zuwa ga sunna idan ka tsaya ka karanci sunna ka auna ayyukan su sai ka ga su wanne ne suka dace da sunan suwaye suka yi karya amma ba daga jin sunan kungiya yo an tafi daga jin sunan kungiya yo an tafi ba auna magana da aiki magana da aiki kuma akan sikelin qur'ani da hadisi magana ta riga ta kai duk wanda yake kan qur'ani da hadisi ko yana cikin kungiya ko ba cikin kungiya shine dan uwanka musulmi duk wanda ya saba qur'ani da hadisi ko yana cikin kungiya ko ya ce shine jama'atu ahlul hadisi to ƙarya yake kenan baya cikin su an gane ko dan alamar kana son sunna shine ka tsaya kan Qur'ani da hadisi ko baka sa sunan ka cikin kungiya ba in ka shiga cikin kungiya kana Qur'ani da hadisi kana wajen da baka shiga ba dai Qur'ani da hadisi me mun barka Qur'ani da hadisi ya kafu ta hanyar jagorancin ka ta hanyar jagorancin wancan ta hanyar shugabancin wancan ta hanyar wancan duk kai bai dame ka ba Qur'ani da hadisi dai ya ci gaba kan sarkashin jagorancin kowa ya a duniya kai ba wanka. amma idan ka ce na yadda a yi sunna amma fa dole su wane ne abokan tafiya banda su wane ba kama fahimci suna ba kawai baka san abin da kake ba kawai kai ba gidaje ne kawai dolo kawai baka san me kake ba yame kuma sai da suwaye suwaye suwana kuma ita sunna ce za a auna ta da suwane ko suwane za a auna su da sunna menene maudun ma huwa alwazn wa ma huwa almawzun alwazn da ita ce sunna kenan me almawzun kuma shine ni da kai da mu da su mu ne abun aunawa menene mai yin awo ita sunnar sai a ɗauke mu cancak sai a auna mu da budin sunna in mun cancanta mun zama nata in ba mu cancanta ba mu zama nata ba wazan din yana nan a matsayin sa na ingantacce almawzun ne bai cancanta ba kun fahimta da kyau wannan al'amura gane su shine abin da zai samu warware matsaloli da dama da suke damin mu a yau wa kama lailatin bi ayat wa kama lailatan bi ayatin yuraddiduha annabi yayi qiyamul layl wata rana da wata aya daya yana ta maimaita ta hatta asbaha har ya gari wahiya ita ce fadin Allah ta'ala in tu'azzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim biha wa biha wa biha da ita annabi yayi ruku'i da sujada da ita kuma ya bauta ta ma ubangijinsa yadda kuma ana yi addu'a ko ya bauta ta ma ubangiji فلما أصبح كان له أبو ذر رضي الله عنه يا ma الله ما زلت تقرأ هذه الآية حتى yayin da aka wayi gari. sai Abu zai ya ce da shi ya annabin Allah ba kushe kana karanta wannan aya ba har ka waye gari tarka biha wa tasjudu biha wa tad'u biha ruku'i sujada da ibada duk kai da ita wa qad allamaka Allahu alqur'ana kullahu Allah ko ya sanar da kai Qur'ani gaba daya dan me ka takaita akan aya daya law fa'ala hadha ba'duna lawajadna alayhi da a ce wani ne cikin mu zai haka da mun yi fushi da shi cewa dan me mutum zai karanta aya daya kala sai annabi ci inni sa'altu rabbi azza wa jalla shafa'ata li ummati na roki Allah ya bani ceton al'ummata fa ha sai Allah ya bani wa hiya na'ilatun insha Allah liman la yushriku billahi shay'a ceton nan za ta shafi dukkan wanda bai shirka da Allah ba gobe kiyama insha Allah inji annabi wato ta hakikan kenan وقال له رجل يا رسول الله إن لي جارا يقوم الليل ولا يقرأ إلا قل هو الله wani wani mutum ya zo wajen annabi sai ina da makwabci na in ya tashi kiyamul layl ba abin da yake karantawa sai kul huwallahu yuraddiduha la yazidu alaiha yana ta maimaita ta baya karawa akanta ta ka annahu yuqalliluha wato shi wannan mai kawo karan yana ganin dan me za ta kai ta kan kul huwallahu kadai yana ganin tayi kadan فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سي النبي سيدشي والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن na rantsa da wanda raina ke hannunsa ai ita kullu Wallahu daidai take da sulusun qur'ani dai bisa ukun alqur'ani yanzu kaga tambayar Abu Zar me yasa annabi yayi haka annabi bai bai bashi ansa ba sai kyale sai faɗa masa abin da yake mai amfani rashin bashi ansa ya nuna abin ya halatta ke sai kawai ya faɗa masa ai ga abin da na roƙa a cikin sallar bai ce masa ba hikima shine kaza a yayi haka dan ya nuna halacci da haka cikin dare in ka tashi kai ta karanta aya daya kai kiyamul laili ita ya halatta in sura daya kamar da wannan ya karanta kul wallahu kai kiyamul laili ita ya halatta abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure ko tuntuban harshe kuma Allah shi ya fi mana wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum